sannan kuma sun an san mun kuɗi naira dubu talatin da biyar hakimin danejin mahuta kenan danejin kasada ya tambayi inspector umar iyo gaskiya ne sun an san mun kuɗi dubu talatin da biyar sai suka ce gaskiya ne sun anshi kuɗi na naira dubu talatin da biyar mai gari yariman ɗan kan jiba sun ba shi naira dubu goma a cikin kuɗin saboda haka su dubu ashirin da biyar suka ansa jama'a assalamu alaikum Za mu faro shirinmu na yau da wani kyakkyawan labari dangane da batun 'yan sanda na ƙaramin ofishin 'yan sanda da ke garin ɗan Kanjiba a ƙaramar hukumar Kafur ta jihar Katsina, wanda muka fara gabatar muku da shi a makon jiya. Ƙasa da sa'a ɗaya a bayan da muka gabatar da wannan shirin, mataimakin Sufeto Janar na 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya wadda ta haɗa har da jihar ta Katsina, wato AIG Tambar Yabo. ya ba da umarni ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina kan a kamo waɗannan 'yan sanda guda biyu, wato Sufeto Umar Iro da kuma Kofur Nura Suleiman, tare da wannan farar hula mai suna Kabir Bala. Magana da muke da ku a yanzu haka, waɗannan mutane guda uku suna kula a ofishin CID na jihar Katsina, yayin da shi AIG tambar yabo ya ce lallai a binciki wannan kashin kajin da ake zargin mutanen suna ƙoƙarin shafa wa 'yan sanda baki ɗayansu idan na kora ne a kore su. To, mun nemi mu ji ta bakin shi AIG tambar yabo, to amma wakilin ciki da gaskiya bai same shi a ofis ba, sai a cikin makon nan zai ƙoƙarin magana da shi kan wannan batu. To, amma kafin nan bari mu koma ga shi Idris Badamasi da ci gaban abin da ya faru a wancan lokacin. sannan mu ji ta bakin lauyansu barista shafi'u umar karfi bayan da sati kamar sati uku na je na nemi lauya na ɗauki lauya kuma na je na yi ƙara a koti malam fashi bayan na yi ƙara aka kawo masu sammaci ladda aka kawo sammaci ranar litinin da yamma lattalata da safe kabir bala da yake shi yaron yan sanda ne saboda haka sai ya kawo masu wannan sammaci ya ce to ga sammaci an yi ƙararsu daga nan sai suka tada kwamiti na mutum biyu suka tafi wajen baban mu cewa ya tursa samun in janye magana sai baban mu ya ce shi babu ruwan shi daga nan sai su da kabir bala da inspector umar iro da kofar nura suleiman sai suka haɗu suka je suka yi ƙaran mu gaban shi mai garinmu wanda ake ce mai yarima to da aka yi ƙaran mu gurin yarima sai yarima ya kira mu sai baban mu ya gaya mai cewa shi fa ba zai zo bakin da ba laifi maka ba kuma mun je kotu kotu ke da haƙƙin bin kadin duk wani shari'u da ake a ƙasar nan to daga nan sai shi mai gari wato ibrahim kenan ya ɗan dan kanjiba tare da shi wannan in charge na outpost na dan kanjiba inspector Umar Iro tare da kofar Nura tare da shi wancan kabir bala yaron sai suka je suka yi kalan mu gurin hakimi da suka je suka yi kalan mu gurin hakimi sai hakimi ya kira mu da hakimi ya kira mu su sun gaya mai abin da suka gaya mai sai ya ce shi abin da yake so kawai mu tafi mu je mu janye shari'a kawai kuma idan mun ki bin umarnin shi na janye shari'a to wannan yana nuna da shi za mu yi shari'a ba da su ba sai muka ce ma hakimi to hakimi hakimin da ne mahuta kenan da danejin katsina sai muka ce ma hakimin mahuta danejin katsina to ran kai ka san abin da mutanen nan suka yi mana bayan muna yin shari'a da su wata tara a koti sannan kuma sun an san min kuɗi naira dubu talatin da biyar sai ya tambayi inspector umar iro gaskiya ne sun an san min kuɗi dubu talatin da biyar sai suka ce gaskiya ne sun an shi kuɗi na naira dubu talatin da biyar mai gari yariman ɗan kan jiba sun ba shi naira dubu goma a cikin kuɗin saboda haka su dubu ashirin da biyar suka ansa bayan ya tafi ana yi gobe za mu shiga shari'a sai ka bar bala ya ci gaba da bada labari a cikin gari cewa gobe in an je shari'a sun sun yi magana daga sama cewa za a ɗauki shari'a nan daga kotun da muke yi za a mai da ita hannun 'yan sanda kuma in an mai da ita hannun 'yan sanda za su yi mada mummunan wulaƙanci kuma daga karshe za su mai da wannan shari'a cewa mu ne ke da laifi su ba su yi laifin komai ba sunana shafi umar karfi kuma ni ne lauyan wa'annan mutane wato idris badamasi da hafsat ahmad a cikin wannan shari'a da muke yi wani lokaci kimanin cikin watan nuwamba da ya gabata na shekarar 2014 su annan mutane da shi idris da hafsat sun zo na suka yi mun bayanin cewa ga wulakanci da kuma abubuwan da suka faru abin da ya shafi cewa shi Idris akwai wani kabir bala dan kanjiba wanda yake shi ma mazaunin dan kanjiban ne ya hada kai da yan sanda kokarin su na su samu wani abu a jikin shi suka an san mashi kuɗi suka tsoratar da shi suka kokarin kulle shi suka tsare shi na wani lokaci dole sai da dauki kudi naira dubu talatin da biyar ya ba su domin su sake shi daga baya suka sake shi sannan ita hafsat ta bangaren ta ita ma sun je gidan mahaifiyarsu su hudu yan sanda su uku cikin yan sanda akwai shi inspector iro din wanda shine shugaban su na wannan outpost da kabir bala da kofin nura suleiman da shi kabir bala suka je gidan ita wannan hafsat suka iske ta mahaifiyar ta bata lafiya tana kunce suka kamo ta suka ce da ita ofishin yan sanda na wannan kauye na dan kanjiba inda suka tume ta da cewa wai shi kabir bala ya zo ya kawo karata wajen cewa ta yi ciki kuma ta zubar kuma kuma shi Idris shine ya mata wannan ciki wanda ta musanta wannan bayani uh, sakamakon haka suka ce bari za su shiga da ita cikin wani daki suka shiga da ita wani daki suka sa ta tube kayanta kafin haka shi a uh, shugaban wannan outpost wato shi inspector Iro ya yi kokarin ya nemi ya lalata da ita da bata ta kiyarda shine ya sa ta tube kayanta inda ya dauko hannun shi ya sa a cikin farjinta ya lallatsa kuma ya mammatsa mata wato jijjikinta ne ya tattaba ta kuma yi mata gargaɗi cewa kar ta kuskure ta je ta gaya ma wani in ta gaya ma wani za su rasa gidansu da gonar ta gado kuma zai batar da ita haka shi ma Idris a kwatankwacin abin da ya faru kenan bayan yan sanda sun aishi wannan kuɗi naira dubu talatin daga hannun shi suka yi mai gargaɗin cewa in wani ya ji wannan magana shi ma za su yi ƙoƙarin batar da shi wannan shine bayanin da su wa'annan mutane guda biyu suka zo suka same ni na samu haka sai ni kokarin shirya koke kamar da ake a gaban kotu na rubuta na buka'idoji na shigar da kara a gaban senior magistrate ta cikin garin malumfashi amma mutum su waɗannan mutane guda biyu wato Idris Badamasi da ita hafsa na shigar da wannan ƙara koke na neman kotu ta taji wa'ancan mutane kwara uku da laifuffukan da suka aikata wanda ni a fahimta ta ta doka sun yi laifuka ne na farko akwai abin da shafi laifin bata suna domin sun bi gari sun yaya da cewa su wa'annan sun yi zina kuma karya ne tunda ba wata kotu da aka samu ta taɓa samun su da wannan laifin in banda su da suka kirkiri wannan labari sannan da laifi na wato tsoratarwa ta laifi wani yake cewa criminal intimidation sannan da wato cin mutunci na ya mace da gangan wannan su ne laifukan kwara uku da na shigar a gaban kotu nake neman kotu da ta caji wa'annan ah, ah, yan sanda guda biyu da shi wancan kabir bala so mun je mun yi nisa mun fara shari'a dan an fara sauraron shaidu mun gabatar da shaidu mu guda biyu so wanda daga ba amma sai muka nemi a shigo da wa'annan yan sanda daga baya inda muka bada muka nemi kotu ta bamu dama a tura musu da sammaci aka tura musu da sammaci ah, ta hannun kwamishinan yan sanda saboda ta haka ake shiga musu da ake da ya tasu kotu aka kai mai kwamishinan yan sanda kuma mun tabbatar da wannan samaci ya same shi ya kuma amma mutane da muka zo kotu ba su zo ba yan sandan guda biyu wato shi kofar ah, nura da kuma shi sarta iro babu wanda ya bayyana a gaban kotu muka zo muka sake roƙon kotu ta sake tura musu da sammaci a matsayin tuni domin mu sake ba su dama muka aka sake rubuta sammaci aka ba kwamishinan yan sanda amma har ila muka sake zuwa zuwa na biyu mutanen ba su zo a kotu ba ba su kotu ba da muka na sake roƙo na ce to a rubuta ma kwamishinan yan sanda har ila yau da takarda tuni ta cewa mutanen nan fa mutanen shi ya sako su su zo su fuskanci tuhumar da ake musu a gaban kotu ya sa su zo su bayyana a gaban kotu amma duk da haka mutanen har zuwa. halin yanzu ba su bayyana a gaban kotu ba suna ta kokari suna shiga suna fita tun da za a yi kokari su ga sun lalata wannan shari'a da ke gaban kotu bayan aka ne eh, so na zo na fahimci cewa akwai kokari ta bangaren su da suka yi suka shiga suka fita su suka san inda suka shiga suka fita suka je suka samu inda za su samu ana kokari yanzu za a mai da mu wai ofishin yan sanda su binciki wannan laifi bayan har an riga an fara sauraron shaidu kuma sannan an gayyace su sun ki bayyana a kotu kuma sakamakon haka ko ta bada umarni na aje a kamo su akwai umarni na kotu har yanzu tunda ba ke shi akai ba na aje a kamo su to amma wancan kutse da aka daga baya daga sama ya hana wannan abubuwa yanzu wai za a je kuma sai an sake bincike za mu iya cewa lokacin da za a ce mutum ya yi karfin doka ba za a hukunta shi ko kuma kamancin wannan ya riga ya wuce insha Allah muna sa ran duk wani abubuwan za a duba a dauki mataki a kai a kuma bima mai haƙƙi haƙƙin shi ni shawar da nake badawa ga mahukunta da masu ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari su sa hannu a ciki a ga cewa an bi masakin su akwai wasu abubuwa ma na boye wannan ne ya bayyana da dama da ma duk wanda ba a sani ba abubuwa su gyaru baki daya a tabbatar da cewa an yi ma kowa adalci Lauya Shafi'u Umar Karfi kenan mai wakiltar Idris da hafsar Masu sauraro idan Allah kai mu a shiri na gaba za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin mataimakin Sufeto Janar na 'yan sanda tambar yabo kan wannan batun. A kasance lafiya.